ina so duk wanda ya zo biki tattara ina ku ina ku ku tashi ku fita ba na gaunar ganin ku na tsara wannan bikin Allah ina da hankali kuwa kin san me kike faɗa kin san abin da yake fita daga bakin ki kin san me ba hankali tunda dai biki taɓa ba da kuɗin ki kika ce kika sai mun maganin hauka Khairat wai me yake damin ki ne me yake faruwa ba na san shi Fatila ina ku ina. To bari in gaya miki. Ƙarya kike wallahi tallahi. Ko kina so ko ba kya so sai an ɗaura auren nan. Wallahi. ya ɗaura wannan sai na kashe shi. Kuma na